Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. a jiya juma'a 'yan bindiga masu ikirarin jihadi sun kashe sojoji goma sha ɗaya kana wasu tara sun bata yayin da suka kai hari a kan wata tungar soji a dange da ke yammacin nijar kwanaki bayan da fararen hula 69 suka mutu a wani harin kwantar bauna a cewar gwamnati halin da 'yan ta'adda masu tarin yawa da muggan makamai a cikin motoci da babura suka kai ya kashe sojoji goma sha ɗaya kada mutum guda ya jikata a cewar wata sanarwa daga ma'aikatan tsaron ƙasar wanda aka karanta wa jama'a ta talbijin bayan an gwamza wuta abokan gabar sun arci da gawarwakin su da waɗanda suka jikata a cewar sanarwar inda ta ƙara da cewa an tura ƙarin sojojin sama da na ƙasa zuwa yankin domin ci gaba da fatattakar 'yan ta'addan an dai jibge sojoji ne da zumar tabbatar da tsaro ga dubban mutanen ƙauyukan waɗanda suka koma unguwanninsu bayan kashe-kashen na baya fadar shugaban amurka ta white house tana daukar kwakwaran mataki a kan tsohuwar kawarta habasha tana barazanar kakaba mata takunkumai da kuma dakatar da ita daga wasu muhimman shirye-shiryen tattalin arziki akan abin da ita washington take kira da babban keta dokokin hakkin bal'adama na ƙasa da ƙasa a yaki mai nasaba da kabilanci da ya kashe dubun dubatar mutane a cikin shekara guda da ta gabata waɗannan zafafan kalamai na zuwa ne yayin da ƙasar mara gabar teku a afirka ta gabas za ta fuskanci mamayar 'yan tawaye a babban birnin ƙasar a cikin 'yan watanni da ke tafe ko kuma ƙasa da haka kungiyar 'yan tawayen tigiri ta tplf da ke yaƙi da gwamnati a cikin wannan lokaci ta haɗa kai da kungiyar mayakan oroma liberation army kano suna dannawa zuwa cikin babban birnin ƙasar addis ababa a jiya juma'a kungiyar kare hakkin bala'adama ta amnesty international ta yi kashedi cewar kasar na gab da fadawa cikin matsanancin bala'in cin zarafin bala'adama da kuma matsalar jin kai bayan da minister abi ahmad ya ayyana dokar ta ɓace a wannan mako kada ya kira ga mazauna jis ababa da su ɗauki makami su kare kansu jami'an tsaro da magoya bayan jam'iyyun siyasa a iraki da suke kalubalantar sakamakon babban zaben watan oktoba sun yi aron gama a babban birnin kasar bagadaza a jiya juma'a lamarin da ya sanadiyar jikata sama da mutum ɗari a cewar 'yan sanda da ma'aikatan kiwon lafiya a birnin kimanin mutane 300 ne suka yi zanga-zanga a matsayin martani ga sakamakon zaben ranar goma ga watan oktoba wanda ya dalilin da jam'iyyunsu suka rasa kujerun majalisar dokoki da dama a cikin waɗannan jam'iyyun hadda masu alaƙa da ƙasar iran yayin da masu zanga-zangar ke jifa da duwatsu suna tattaki zuwa inda gine-ginen gwamnati da jakadun kasashen waje suke a bagadaza yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da motocin ruwan zafi da harsashe na kwarai domin tarwatsa su a cewar wasu majiyoyin jami'an tsaro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc amurka tana sanya ido sosai akan kai komo da rashi take yi akan kusa da iyakarta da ƙasar ukraine ayyukan da ta kwatanta da wanda ba a saba gani ba muna ci gaba da sanya ido sosai kalaman sakataren jarida na pentagon kenan john kirby yana faɗa wa manema labarai a jiya juma'a yayin da yake kira ga moscow da ta fito karara ta bayyana wa duniya aniyarta ba tare da wani ƙarin bayani ba a yanzu ina ganin wannan batun ya shafi girman al'amarin lallai muna lura da girman ayyukan da ke gudana a wurin inji kebi kane ya kara da cewa duk wani tashin hankali ko wani zalunci da race za ta yi ba za a lamunta da shi ba sai dai a nata bangare moscow ta musanta aikata barazanar soji a yankin a ƙarshe china ta samu sabon makami da za ta yi amfani da shi nan gaba idan an samu rikici akan iyakokinta da wasu kungiyoyin kasashen waje ko da kuwa gwamnatin indiya ne ko 'yan gudun hijira daga afghanistan ko kuma 'yan tawayen myanmar sabuwar dokar iyakar ƙasa da aka sanar a ranar 23 ga watan oktoba za ta baiwa china damar amfani da makamai ta hana miyagun ayyuka a kan iyakarta kana ta ambato dalilan da suka sa hukumomin china suka haramta tsallakawar irin waɗannan ƙungiyoyin masana sun ce da alamar dokar za ta baiwa china damar gudanar da ayyukan soji da kuma jibge 'yan sanda masu makamai a kan iyakokinta mai girman kilomita da da goma sha bakwai. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro da a yau za mu duba taron shugabannin kwamitocin tsaro na majalisun dokokin kasashen Afirka. To shin kam menene makasudin wannan babban taron da aka yi a nan Abuja da ya haɗa hancin baki ɗayan shugabannin kwamitocin tsaro na majalisun dokokin ƙasashen Afrika da kuma na masu ruwa da tsaki daga tarayyar Turai. To da farko suna na Sha'aban Ibrahim Sharaɗa kuma ni ne shugaban kwamitin tsaro da bayanan sirri na majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya karo na biyu ni ne kuma shugaban ƙungiyar eh, haɗakar shugabannin kwamitocin majalisun kasashen afirka wanda suke kula da tsaro da bayanan sirri amma yana kula da kasashen da suke jin yaren wato turanci akwai kuma ingilishi sannan akwai kuma ragowar shugabanni ɗaya daga cote d'ivoire ɗaya daga gini wanda suke shugabantar su kuma kasashen da suke jin yaren faransanci duk matsayin mu ɗaya haɗuwar da muka yi anan nan mun haɗu ne domin mu yi taron musayen ra'ayi akan harkokin da suka shafi tsaro da matsalolin da kasashen afirka suke ciki na harkar wato tashe-tashen hankula da matsaloli na tsaro mun haɗu ga baki mu waɗanda suka zo shugabanni ne wa irina a ƙasarsu wanda suke shugabantar kwamitin tsaro a zauren majalisar tarayya ta ƙasashensu mun zo mun haɗu da wasu daga cikin 'yan majalisu na waɗannan ƙasashe da kuma expert wato kwararru akan harkar tsaro da kuma wasu daga cikin uh, wakilci na hukumomi da suke da harkar kula da sha'anin tsaro musamman in aka duba taken taron shine wato samar da haɗin kai tsakanin wato bangaren uh, uh, europe da kuma afirka sabbin dabarun taimakon keniya da za mu samu daga can zuwa wannan kasar da kuma sabon facilities da aka samu wanda aka canja daga wato uh, wanda ake ce mai african peace facility wanda aka canja shi zuwa european peace facility wanda an daɗe ana ta aiki akan irin waɗannan abubuwa kuma ah, ƙoƙarin fahimtar da ƙasashen turai kan halin da ƙasashen afirka suke ciki na fuskar tsaro shine makasudin wannan kuma a ƙa'ida ya kamata mu haɗu da su wakilan kwamitin wato ah, ko kuma zaurukan majalisun ƙasashen europe yau honorable sha'aban ibrahim sharaɗa me kake nufi da sabbin dabaru a koda yaushe zaka ji cewa shugabannin kasashe suna taruwa a tsakanin su suna gudanar da abubuwa kuma ana sanya hannu akan dokoki da za su taimaka wa yanki wajen kawo musamman za a ce akwai european union akwai ecowas commission akwai african union to irin waɗannan hukumomi suna taruwa suna yanke hukunci wanda damu ma za mu haɗu a wannan halin da ake ciki na tsaro mu zo da sabbin dabaru da za su goyi bayan hukunce-hukuncen da suke ɗauka misali sati biyu da suka gabata mun yi public hearing taron ra'ayin jin ra'ayoyin al'umma a matsayin shugaban kwamiti na da aka turo wanda bil ne da shugaban ƙasar tarayyar najeriya ya turo shi kuma wannan bil ɗin an sanya wa kai ne ya zama wajibi a ecowas wato hukumar da take kula da kasashen afirka ta yamma amma an sa ɗin kuma yana buƙatar ya zama an yi bakin ɗansa an goyi bayansa da doka to idan mu za mu haɗu za mu fito da dukkanin wasu dokoki da ƙudurce-ƙudurce da za su yi daidai da shugabannin ƙasashen afirka bi irinsa a najeriya a jiya irinsa a nijar a irinsa a chadi a irinsa a ko'ina sai ya zama da cewa shugabannin ƙasashen suna cewa gashi already dama akwai shi a cikin doka wannan masifu da suke tunkara ƙasashen afirka na security na tsaro idan ba a haɗu gaba ɗayan haɗa ƙarfi da ƙarfe ba to zai zama da cewa ka koro wato bera daga gidanka sai shiga gidan makocinka idan maganin gidanka ya kare sai kuma ya daɗaɗawa gidanka irin abin da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi a shekara ta 2015 da ya zo shine ya zagaye kasashen afirka domin ya haɗa kan waɗanda muke makotaka da su to shine mu ma abin da muka yi yanzu kuma gobe muke fatan zamu rufe wannan taro na kwana uku a wannan wurin ne kuma zamu mu yi adoptin abin da aka tattauna an raba makaloli daban-daban sannan kuma a yanke hukuncin shekara mai zuwan Allah ya kai mu wacce ƙasa ce za ta jagoranci wannan taron sannan kuma a zaɓi sabon shugaba general president general wanda a halin yanzu ni kaɗai ne wanda nake takara a wannan matsayi yadda kuke ta magana sabbin dabarun nan haka yanzu a iya cewar dabarun da ake aiki da su a halin yanzu sun gaza? e to kasan kullum a harkar tsaro ana wato yanda su daga bangaren su waɗanda suke da mummunan niyya suke fito da sabbin dabaru to haka kuma ma daga majalisa da bangaren gwamnati za a fito da sabbin dabaru kamar yadda na faɗa maka na wancan public hearing da muka yi al'umma ai shine na takaita ko hana kaiwa da kawa tsakanin ƙasa da ƙasa na yawo da makamai wanda irin waɗannan abubuwa suna haifar da matsaloli a yaƙi da harkar ta'addanci domin idan a Nijar mutum ya fito da bindiga ya yawo da ita ba laifi bane ba a najeriya laifi ne misali to ya ɗauko daga can ya shigo da nan laifi ne to idan mu muka haɗu muka kalli al'amarin gaba ɗaya an fitar da makala makala makala kala wurin goma sha biyu za a zo kowane dan majalisa an faɗa mai abin da zai tattauna in ya zo ya kaddamar da abin da ya sai kuma a baje abin a tattauna ana ɗaukar kuma wato matsaya to a ƙarshe sai a tattara sai a ce to shikenan ga matsayin da muka ɗauka ga abin da muke so kowa in ya koma zauren majalisar ƙasarsa ya gabatar da wata doka ko wani abu da zai zo an samu uniform laws wato wato doka ta bai daya daga bangaren tarayyar turai menene takamaimai kuke muradi wato kamar yadda muka yi magana shine a fahimci mahimmancin shigowa kasashen afirka da taimakon kasashen afirka wajen yakar ta'addanci misali akwai kungiyoyi masu zaman kansu da suke rubuce-rubuce cewa ana kisan kaza ana kisan kaza bana mantawa shekarun can baya kafin najeriya ta samu damar siyan kayan yaƙi sosai kamar irin su jiragen nan na masu sarrafa kansu na super tucano sai da aka kai ruwa rana sannan aka yadda aka sayar saboda irin kwamitinmu da ke kasar amurka ya yi amfani da rahoton ɗaya daga cikin irin waɗannan ƙungiyoyin cewa ana wato ba a ɗaukar ran ɗan adam da daraja wannan dalili ya sanya ya zama na cewa aka ci kada a sayarwa da najeriya da wasu kasashe irin waɗannan kayayyakin to amma irin wannan haɗuwar za ta sa su gane cewa a'a wannan abun fa ba haka yake ba kuma ga abin da muke buƙatar taimako ga yadda matsalolin nan ma suke a fahimce su to wannan zai daɗa taimakawa wajen kawo ƙarshen matsalolin tsaro kowa ya san ƙasashen turai suna da ƙarfi da kayan aiki da dabaru na tunkarar dukkanin wasu matsaloli na harkar tsaro to idan ya zama na cewa akwai shakuwa tsakaninmu da su to zai daɗa sauƙaƙawa wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro da take damu wannan ƙasa amma zuwa idan muka duba alakar afirka da kasashen turawan nan hmm. kai kana da kwarin gwiwar cewar tarayyar turai za ta taimaka wa afirka eh lallai muna kyakkyawan zaton cewa kowace ƙasa yawanci tana gudanar da mulkinta ne akan murahu guda uku na abin da ya shafi harkar majalisa da kuma abin da ya shafi harkar kotuna ko shari'a da kuma abin da ya shafi bangaren fadar shugaban kasa ko kuma prime minister ko kuma tsari dai na bangaren gwamnati yadda mu a nan muke da kyakkyawar alaka da zauren fadar shugaban kasa da bangaren executive haka na yi imani a kusan dukkanin kasashen duniya ana da wannan alakar mai kyau to wannan haɗuwar mu da su 'yan majalisu na kasashen turai za su daɗa taimaka mana wajen fahimtar da shugabannin bangaren gwamnatinsu a kan abin da ake bukata a afirka domin ta zauna lafiya ya zama na cewa an kawo tallafi mai dorewa an samu zaman lafiya mai dorewa dangane da tokare matsaloli na tsaro da suke damun wannan kasa. Um, sau da dama idan majalisu sun zartar da wasu abubuwa za ga ba lalle bane su kuma bangaren zartaswa su ɗabbaka abubuwan da aka zartas din a irin wannan yanayi kamar wani matakai za ku bi domin ku tabbatar da cewa an aiwatar da abin da ku zartas a majalisun ku daban-daban na afirka to ina tabbatar maka wato matsalar tsaro a yanzu ba ta cikin abin da za a yi wasa da ita a kowane irin bangaren zauren shugabancin kasa domin idan mutum yana mulki a matsayinsa na shugaban kasa an kawo mai wata doka da za ta inganta harkar tsaro a kasarsa sauri yake allah allah yake sa hannu shi yasa za ga cewa duk dokokin da aka kawo daga fada shugaban kasa mu a nan Najeriya shugabanninmu guda biyu na zaurukan majalisun dattawa da wakilai ba sa wasa da su mu man an turo ba mu wasa da su idan kuma mu ne muka kirkiri wannan doka muka je muka fada da shugaban kasa su ma idan an duba an ga cewa wannan zai taimaka wurin kyautata rayuwar al'umma da tabbatar da tsaro to wannan eh, ba a wasa da shi wanda na yi imani duka kasashen afirka shugabannin babban abin da yake damunsu kenan saboda yaƙi da harkar ta'addanci tana da cin kuɗi sosai kuma yana kawo kare tattalin arzikin kasashe wanda ana dakatar da komai a ɗauki kuɗin nan a mai da su ga harkar tsaro tukuna so ina tabbatar maka da wahala a ce shugabancin bangaren uh, zartarwa na kasashen afirka sun yi wasa da waɗannan abu wannan dalili ne ma sa za ga cewa uh, irin manyan mutane da suka zo wurin wannan taro wanda Allah Allah suke dama a ɗauko irin wannan magana domin ai za ni ce ta da muje mu bana tsammanin za a samu matsalar da kake tunani. Wani rabul sha'aban Ibrahim Sharaɗa. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sai kuma ni Hassan mai na da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya. Tuwa da Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron gidan rediyon muryar Amurka barkamada da kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari. shirin da ke zagayawa lungu da sako don zakulo garuruwa masu tarihi. Sunana Abdurrahman Kabir Jani ɗauke da shirin. ya yara zamani ya Yau a cikin shirin muna garin kwami na karamar hukumar Batagarawa, garawa. Kuma muna tare da dattijo Mala Ahmad Lema don jin tarihin wannan gari na kwami. Shi kwami wata unguwa ce ta Fulani kamar kilomita ɗaya arewa maso yamma ta garin Batagarawa. A yau ta haɗa da wani yanki rubu da tsauni da agama da kwalejin ilimi ta tarayya ta katsina wata FCE da kuma gidaje masu sauƙin kuɗi wata Batagarawa low cost da katsina polytechnic duk yanki ne na kwami. Kwami ta kasu kashi uku bayan wanda ya kafa ta ya rasu akwai kwamin nini wadda ke ce kwamin karama wadda nan ne shi ainihin wanda ya kafa kwamin ya zauna shi sunan shi ahmadu ya zo da matarsa da kuma tawargarsa a nan abulmin wanda ya kafa ta ya zauna da iyalansa kwamin ta kasance neman ilimi da addinin addinin musulunci aka yi bayan muhimmanci daga bayan nan da ilimin zamani ya zo kuma sun rungume sosai da sosai na aka samu fitattun masu ilimin zamani da ake ta da su a fadin karamar hukumar ta garawa akwai kwami kuma guda wadda ake kwamin abba wadda aka fi sani da yan kuma mutanen nan yan kuma sun kasance malamai ne kuma suna kiwo suna noma kuma habbaye sun mallaka da shanu waɗannan mutane daga bisani sai abdullahi abba ya tashi daga nan ya koma ya kafa wani kawai ake rubu gashi nan gab da fce katsina ainihin ma'anar karma ita kanta ta komi kalmar kwami to asalin tana nufin wato komi wato lokacin da wannan kalma duk wanda aka danganta da shi ana nufin yana da wadatar komai bakin gwargwado arziki irin na da a nan gida mun samu tarihin cewa a dalilin kwama ta kasar sokoto wadda yake tana kusa da wani gari ake ce ma rara a cikin karamar hukumar uh, raba inda sadda wani fito to daga nan shi wannan amadun ya taso farak sai ya sama wurin kuma suna kwami kwami waɗanda irin mutane a wannan gari na kwami ko kuma su kwama suka yi mu'amala da su kuma sun yi mu'amala da mutane da dama daga cikinsu akwai hambalawa da 'yan dakawa da zorawa da mutanen agama hambalawa nan sanannu ne su ne mutanen unguwa alƙali a halin yanzu lokacin da shi shugaban na kwami ahmad zai taho da taho gasa, ya buƙaci wani wanda ke ce muhammadu gigama wanda yake shi ne asalin mutanen unguwa alƙali. ya buƙace shi da su taho tare saboda a lokacin akan samu mahara da mayaka masu kamen bayi hmm. suka lalbe shi da da farko yaƙi ya bebe su to amma ya amince suka taho tare kuma lokacin suna tafiya cikin dare dalili kuwa saboda kada ku da mayaka su yaƙe ku to kuma dole an tafiya da maharba to kuma shi wannan muhammadu gaman gaskiya shahararren mutum ne hmm. abu da aka suka taho suka sauka da suka zo ba su yi sun katsina ba shi ahmadu ya zanna kwami shi kuma wani ke gama ya zanna makurdi kata nan da kawo in ka hanyar dan dagoro da kawo shabala kawai yana nan kuma kabarinsa yana nan shi wanda muhammadu ke gama din sun taho tare sun zauna shi ma malami ne ya yi ta karance karance karantar da mutane nan wajen duk gewen su abukur da sauran ƙauyuka da ke nan wajejen shi kuma ahmadu sai ya zauna a nan kwami na wannan gari na kwami da mutanen shi ne suka shahara a kan shi to mutanen kwami gaskiyar magana sun shahara a kan ilimin addinin musulunci saboda ma can malamai ne sun taso suna ta yada addini saboda sun shahara kwarai da gaske wajen karantar da addini da kuma musamman limanci a nan a garin batagarawa za mu ga cewa tunda aka garin batagarawa su su suka fara limanci a batagarawa da farko akwai ah, wanda ya fara limanci a bata garawa abu nini nan da umar kaki kasan ahmad shi ya muhammadu muhammadu ya umar kaki to umar kaki waɗanda ya haifa abdulmin shi ne ya fara yin limanci a bata garawa amma a lokacin da yake ba a sallar juma'a irin abin yawanci kusa za ga ba masallatan juma'a saboda wani kawai da mutane yan kaɗan ne yawanci sai an je irin manyan birane suka tsana saboda haka a jerin limamin da aka samu cewa waɗannan mutane shahararru ne al'ummin shi ya fara wani mace ɓata garawa daga nan sai wani su ɗan dotan cafe to shi wannan ana kyau da san cewa ɗan uwansu ne ya taso daga can wajen garin da suke ya je cafe ya zauna sannan daga baya zo gano dangin shi anan ya zauna to ya yi limanci saboda haka kaga sun shahara kenan wajen da aka fara ɓata gara suke ci. Na waɗannan abubuwa ne na tarihi wannan gari na kwami yake da shi. Abubuwan tarihi da garin kwami yake da shi babban dai abin da ya fi nuna tarihin kwami a lokacin shi ne wannan giginya da addu'a da na gaya maka wanda suke amma sun mutu ba da daɗewa ba wanda ke gudun mun san su. saboda ainihin nan ne inda Ahmadu ya kabarin shi yana nan da kuma akwai itatuwa yanzu haka akwai kukoki guda biyar waɗanda lalle an ce tun daɗe kwarai daga sai da kaji wurin za gani kasan a da inda gari yake ko kawai za ka ci ana samun itatuwa musamman irin kukoki to akwai kukoki suna nan har yanzu in mutum yana so je zai gani akwai kuma wani katon durmi wanda da an ce an yi ta kofar kwaya ana hangen saboda tsananin girman su da tsawon sa wanda a annan suke wajen majalisa na karatu na ake karatu wani durmi to shi ma dai ba shi amma da akwai kohon shi sannan kuma akwai rafin waje shi yana nan yanzu haka da kaji za ka ganshi wanda su so gina yana nan ana ta gyara shi ana amfani da shi ana bar ruwan shanu ana mutane suna zuwa suna ruwa suna sha sannan akwai kuma rafin yamma shi ma yana nan amma dai shi ma kusan ya an ga amfani saboda unguwa ta kai wurin mutane sun cike shi da shara sannan akwai wata korama wadda ake cewa fanga wadda ta raba wurin ga ƙauyukan kwami karama da kwami babba wato rubu akwai korama na nawar talaba ainihin wurin ba ga ma abu wani tarihi sannan kuma akwai kaburra suna nan ainihin waɗanda suka kawo kwame. a lokacin wannan gari na kwame wace sana'a ce mutanen garin kwame suke yi to sana'ar da mutanen kwame suke yi a lokacin sana'a ce irin ta yau da kullum wanda aka saba da ita wanda tun farko kasan abin da mutane suka fi ne dai noma da kiwo musamman fulani to da sun shahara kwarai da gaske wajen noma da kiwo suna kiwon dabbobi har a ƙananan dabbobi to dan ni kai na nan shaida ne na tashi muna da shanu Ka in zo primary school lokacin da aka sa makaranta sai na je na nawo tatsa a garken shanunmu na kawo gida sannan in tau da kuma in tau ta gara in yi karatu sun ba da gudunmuwa kwarai wajen ah, ba da magunguna kasan fulani suna da ah, da kulkula ah, musamman ciwon irin da dabbobi ciwon shanu da sauransu suna ba da magunguna sosai ana zuwa daga ko'ina ana amsar ah, magunguna sannan kuma kaga suna taimakawa kwarai wajen sai da rinzawa naman nan wani ana samun fatu akwai da abubuwa da wanda ake samu ga man shanu ga nono da sauransu. Wane kalubale wannan gari yake fuskanta? Ta wannan gari kalubalen da ya fuskanta na farko dai babu shi saboda an riga duk mutanen sun tashi sun yi hijira. Abin da ya rage shine kamar rubu da a gama to rubun nan tun da yake duk bangare na kwami yanzu zamananci ya shigo musu gaskiyar magana saboda za ga cewa duk yawanci ya'yan makaranta sun cika garin kuma ka inda maka yan zamani da mutane daban-daban suke tahowa za ka samu abubuwa waɗanda suka saba ma al'adar mutane da addini za ga cewa yanzu mutum kawai sai yanka gida ne sai dan yanka kawai sai ya bada daki haya to wannan akwai kalubale kwarai wajen wannan abin da ka samu a wajen rubun nan da kuma a gama sannan kuma za ga cewa kusan gonakin da an sai da su wanda a da ba sai dai ka a bada sannan mutanen sun fantsama sun tafi wurare irin su cikin kasar akwai su kano maiduguri lagos duk ga cewa akwai mutanen gwami sannan kuma su saboda wajen tafi aikin haji za ga cewa an saka mana dangi a cagi da masar da sudan wanda yake akwai inda ma hayan ana ziyarar juna tsakaninmu da su To madalla masu sauraro a nan za mu ɗiga shirin aya. Yanzu a madadin wanda aka ji murin shi dattijo Amal Lima da gidan rediyon murnar amurka abdulrahman kabir jani ke sallama da ku. to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5 Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Soyayya da soyayya a da ya ake yabawa da rasu da ko ba mu ragawa muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri.